da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sashi saduwa a wannan filin salo garba ne ke farin cikin gabatar maku da shirin yanzu dai kowa ya san najeriya tana fama da gurbataccen tattalin arziki a shirinmu tun daga yau har zuwa wani lokaci nan gaba zai dinga kawo maku muhawara da ƙwararru suka yi a kan farfado da tattalin arzikin ƙasa da fatan muhawarar za ta zama wa gwamnatin ƙasar shimfiɗa a ƙoƙarinta na farfaɗo tattalin arzikin ƙasa. Bari yanzu na barku da wakilar mu Madina Dauda wadda ta jagoranci muhawarar. A yau ina tare da manyan baƙi kuma ƙwararru a harkar tattalin arziki. Maudu'inmu a yau za mu tattauna a kan batun farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya ne. Shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da ya yi rantsuwar karɓar mulki ya yi bayanan cewa dole ne a yi abubuwa uku a farfado da tattalin arzikin najeriya domin a cewarsa babu kuɗi a najeriya ya samu ma asusun najeriya ba komai cikinta kenan ta takaice ba ma kuɗin da gwamnati za ta gudanar da ayyukanta batu na biyu ya ce zai yi maganan tsaro kuma in dai har ana da tsaro to lallai ko za a samu farfado da tattalin arzikin ƙasa sannan kuma abu na uku zai tabbatar da an samu wadatuwan wutan lantarki saboda ko da masu ƙananan kasuwanci ne za su iya ayyukansu ta wannan ɓangaren ma ana iya farfado da tattalin arzikin najeriya ina tare da alhaji yahaya jalam duka jammisau kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki duka jammisau ya taɓa zama babban jami'i a banki alhaji yusha'u aliyu shi ma ƙwararre ne a fannin tattalin arziki ina iya cewa ma na ƙasashen duniya baki ɗaya sai kuma alhaji khalid ismail shi dai ya ce ɗan kasuwa ne shi amma kuma ya san yadda ake mu'amala na harkar kuɗi idan ana batun bunƙasar tattalin arziki da ci gaba ita gwamnati daidaita al'amura take yi tare da tilasta bin ƙa'idoji amma ba wai ta shiga ciki a dama da ita dumu-dumu ba a wani ƙwaulin kuma a ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya ba kasafai ake samun gwamnati ta tsunduma cikin harkokin tattalin arziki ba alal misali a ce gwamnati ta yi saye da sayarwa ko kuma ta mallaki kamfanoni na kasuwanci irin su kamfanonin sufurin jiragen sama ko hotel-hotel ko asibitoci domin samun riba to idan har lalle gwamnati ba za ta yi irin waɗannan ba ta wani ɓangare ne za ta bi ne ta farfado da tattalin arzikinta bari fara da tambayar wanda na ce shine kwararre a fannin harkan kuɗi jan misau alhaji yahaya ko me za ka ce mana a game da wannan wannan tambaya madina da kika yi tambaya ce wadda kowa ya shafe shi kowa ya sani sai dai kuma wanda baya so ya ba da gudumawarsa domin saboda wannan al'amari a sanin kowa ne mai da ake magana ake gadara da shi shine yake bamu eh, revenue babban inda yake muke samun revenue bayan aza eh, wasu guraren shi man da kansa na farko tukun inda ake siya mai yawan ya zamanto man an daina siya inda muke kokari mu ce in ma mun sayar din farashin ya sauka yana bayan babu kuɗin ga inda zaka samu kuɗin shi ma an ɗan toshe to ya za a yi to tilas ne a nemo hanyoyi daban wanda ba yadda muka saba yi za mu samu ba Allah cikin hikimansa ɗaya daga cikin abubuwan da shi mai girma shugaban ƙasa zai yi shine na nemo mutane ƙwararru wanda za su taimaka masa a gudanar da wannan al'amari yadda zai tabbatar duk abin da aka kafa za a yi shi a yi nasara a kansa saboda shi shi ɗaya shugaban ƙasa ba zai iya yi ba to alhamdulillahi an kafa kuma ɗaya daga cikin maganganun da ya lokacin da ke kafawa ya ja hankalin mutane a kan cewa dole sai an ɗan canja tsarin yadda ake tafiya tunda idan dama ba za ta bayar ba to dole a koma hannu ɗaya daga cikin area da yake roƙon mutane kuma da kowa da kowa ya yi shine mu koma ɓangaren harkar noma harkar noma kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da tun daga lokacin da muka taso a kuruciya har yanzu shine abin da ya tada najeriya kafin ma tunanin za a samu mai na biyu a ce a hangi ɓangaren mineral resources mineral resources na allah ya wadata mu da shi idan ka ɗauko abin da ya kama daga taraba zuwa ɓangaren gombe bauchi yobe ma'adinai da suke kwanci a wannan gudun sun fi goma kala kala wanda duk duniya ana amfani da shi idan ka koma bangaren zamfara kebbi nan ma abubuwan da suke nan ma'adinai sun allah yawa da su idan ka dawo niger nasarawa plateau abubuwan da su ma suke nan a nan arewa ma kenan baka tafi kudu ba to saboda haka da allah ya wadata mu da wannan ai kaga babu abin da za mu yi kuka da shi za mu iya tsallakawa mu koma kan wa'annan mu zauna kuma allah cikin hikimarsa za ga abin da ma muke samu daɗin a ah, duk inda ka zauna ai babban matsalar ka abinci ne Allah ya wadata mu da abinci akwai dawar da tsakanin bama da goza duk da wahalar nan da ake ciki duk duniya babu inda zaka je ka shuka ta sai a gurin kuma ba ta yiwuwa sai lokacin da ruwan sama ya dauke akwai jami'ar Ahmadu Bello ta University sun zo suna so su yi coming up crops da za a rika yildin dinsa a kowane shekara zai yi biyu sau uku in dawa ne kake magana zai yi sau uku in masaran da kake magana zai isa uku in waken da kake magana zai isa uku to me yafi mana wannan shinkafa ba shinkafa ma haka duk sun ce za su yi coming up da su saci wanda za a yi suna neman gwamnatin mu arewa su taimaka a coming up da kuɗin da za su suna yi suna bayarwa suna yi suna bayarwa ana kuma amfani da shi to in dai kana da abinci kowace ƙasa ce tafi karfin abincin da za ta ci me waye zai gaya mata magana to saboda haka hanyoyin da za mu bunƙasa harkokin economy din mu ya taso Allah ya yi yawa da su kai dai mu din ne ya kamata mu sa discipline akan mu mu taimaka wa gwamnatinmu mu taimaka wa shugabanninmu ya kasance abubuwan nan mun dora shi kuma muna da niyan lalle mu tabbatar mun da aƙidar mu tabbatar mun zaunar da shi yadda za a ci moriyarsa kuma ana ci moriyarsa kuma kowa zai zo ya amfana a kansa. Ai ya na ci yusha'u bari in ji irin naka nazarin a yadda najeriya za ta farfado da tattalin arzikinta to mu umra kallon tattalin arzikin najeriya ba mu kallon shi a yanzu yanzu nan mukan juya baya mu kalli inda ya taso da inda masana suka ganshi da irin hasashen da suka yi akwai masana tattalin arziki wanda duniya take alfahari da shi shine jim o'neill wannan jim o'neill shi ya yi hasashen yadda kasashe za su haɓaka daga ƙanana su zama manya to ya sa najeriya a cikin ƙasashen da za a sa musu ido wajen ginuwan tattalin arziki kuma ya ba da wato mahimmancin cewa idan shugaba buhari ya ci zaɓe to najeriya ta kama hanyar ci gaba in kuma najeriya ba ta samu buhari ba to akwai matsalan da ya hango wannan ya faɗe shi ya zo abuja ya faɗa to yanzu ga janar muhammadu buhari ko president muhammadu buhari a kan karagan mulki ya kuma ji hasashen masana akan tattalin arziki ba na son koma baya mu ga abubuwan da suka gina tattalin arzikin kasan to amma idan muka kalli tattalin arzikin kasan da abun da ke gina tattalin arzikin kasa ba za ka yi tattalin arziki ba sai kana da tsarin kuɗi kuma kana da tsarin kasafin kuɗi a tsarin kasafin kuɗi wanda mu masu sharhi akan tattalin arziki muke yawan magana shine wani irin kasafin kuɗi ne to sai ya kasance an ɗauko wani kasafin kuɗi da a turanci ake ce mishi zero base budget ko kuma a hausance in yi karambani sufulin kasafin kuɗi wanda kasafin kuɗi ne wanda wani masanin tattalin arziki a ƙasar amurka peter pear ya samo ma kamfaninsa mafita a 1970 kuma wanda mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya faɗa ma 'yan najeriya wannan tsarin kasafin kuɗi da shi za a yi amfani domin a irin wannan tsarin tattalin arzikin ƙasa yana rage ɓanna yana kuma zaburar da duk aikin da aka sa gaba a yi a cikinsa to muna farin cikin zuwan wannan kasafin kuɗi a yadda aka zo da shi sannan kuma abin da ya daɗa burge ni a yau shine samar da wannan hukuma wato ministry na planning and budget wanda kyakkyawan tashi ne a kasafin kuɗi to abin da ya fi birge ni a ciki shine da aka samar da minista sabo aka samar da permanent secretary sabo wanda ya daidai da shi kasafin kuɗi na zero base budget ita ma ministrin za ta fara daga zero base to alhaji aliyu saboda karancin lokaci za ka dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ka ɗora inda ka tsaya yau a madadin bakin namu alhaji ya jalam da alhaji yushau aliyu da alhaji khalil ismail da madina dauda da cebahiro ne wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau